bismillahi rahman rahim ah, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da assalamu alaikum warahmatullahi barakatu idan al'umma ba su manta ba muna bayani ne akan wato jarabawa babba wanda annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya fuskanta bayan ya samu tabbatuwa a gida na aminci kuma gida na arziki kuma gida na sarauta kuma ya samu ɗaukaka na mutunci domin an riƙe shi kamar ɗa ba a riƙe shi kamar bawa ba babu wani abin da annabi yusuf ke fuskanta a wannan buginan sai daɗi na zamantakewa ta irin gida na mutunci to amma kamar inda ɗabi'a take ta ɗan adam shine dan adam duk inda ya tafi totar a rayuwa to za a zo kuma wata gaba wadda za a fara jijjiga shi to wannan gaba da ake jijjiga Adama wato zai wahala ka ga dan adam ya kubci a wannan bugira haka idan kana cikin arziki to wannan arzikin sai ya jijjiga ka in kana cikin ni'ima wannan ni'imar sai an jijjiga ka a cikinta haka ma idan kana cikin talauci da bala'i to za a zo wata gaba wanda wannan abin ya fi kauri da wahala annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya shiga cikin irin wa'annan matsalar na farko daga matar mai gidansa kuma gidan da suka mutunta shi gidan da shi kanshi annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya san an ɗaukaka shi kuma an mutunta wannan wasu abibaɗai ne wanda shi annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya san wa kansa kan nan sai allah maɗaurin sarki yake mana bayani a nan gurin yake faɗa mana cewar ita wannan mata gida da ta nemi annabi yusuf kan annabi yusuf ya ce bai yadda ba ƙoƙarin ya guje ita kuma sai ta biyo shi sai kuma aka riski mai gidanta a bakin ƙofa a lokacin da annabi yusuf ke kokarin kubcewa ta kama rigansa ta baya kuma ta yaga wannan ya zan shi ne sauki da annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya samu don mai shaida da ya zo sai ke kallon cewar abin da ya kamata a duba yanayin rigunansu a gani idan rigar annabi yusuf alaihi salatu wasalam ta zan daga baya aka yaga ta to annabi yusuf na da gaskiya idan kuma daga gaba ne to gaskiya shi ne yake da laifi to amma da aka duba shi ne bayanin da zamu yi a nan gurin falan mara a ƙami sahu lokacin da ya gari garshi shi annabi yusuf alaihi salatu wasalam ƙuddamin duburin an keta ta daga baya ne to shikenan yanzu a irin wato dalilai da suka nema na tabbatar da gaskiya sai suka fahimci annabi yusuf na da gaskiya a nan gurin ina fata an fahimta suka fahimci annabi yusuf alayhi salatu wasallam gaskiya malam yahaya ba ka yin aikinka ba ka yi abu na ta kahara sai ka shi to Allah ubangiji mana jagoranci in ya ta sai mu ci gaban bai ta ba kuma don karar nima yana damuna

don ba a ji kuma ba sai a kashe na wajen ba eh haka kuke cewa yayin an jima da ya baro gudun sai fara kara <clears throat> yayi zai yi in ci gaba to allah mana jagoranci ba a san ƙara malam sai an kashe da wajen ko an kashe da wajen zai na ciki ne na na ciki ka kashe ciki ka kashe shi ne har da to inda kuna ji shi kenan ba ku ji a kai ne kake ji kai tamon da suke bayanan ba sa ji to Allah mana jagoranci yau dai last speaker na nema ya dan mana to ana ji yanzu Ana ji. kawai to Allah mana jagoranci to kamar da nake mana bayani a wannan mutumin da ya bincika ya ga waye mai laifi waye mara laifi wannan wani iri yanayi ne da ya faru a lokacin ba ana nufin wai duk lokacin da ka ga matsala kake za ka yi amfani da wannan yanayin ba ka zo ka ce ta ina aka yaga rigar an gane me nake nufi ta ina aka yaga rigar ko ta baya ce ko ta gaba ce ana dai baka labari ne akan abin da ya faru a wancan lokacin da kuma shi wanda wanda mai shaida ya bayar ku gane wanda yake ba da shaida ba musulmi bane ina fata an fahimta ba musulmi bane domin a lokacin cikin wayannan kabilun babu wanda ya karɓi musulunci annabi yusuf alaihi salatu wasalam shine yake kan addinin musulunci to amma dai kuma ya faɗi magana ta hikima wacce ta nuna cewar a aka iya gano wanda yake da gaskiya kuma mutanen suka yi adalci ba a duba annabi yusuf alaihi salatu wassalam a matsayin bawa ba a ce a kawai dai abin da matan nan ta faɗa gaskiya ne a sai aka yi adalci wajen hukunci aka duba aka duba aka gano wa yake da gaskiya ina kallon ko wannan ya isa mu ce kai mutanen da mutane domin ko a al'umma mu ta yanzu wanda muke kahon mun waye idan irin wannan abin ya faru ba za a tambaya yaran ba a faɗinmu da muke kallon mun waye da addini kawai za a ce abin da hajiya ta faɗa ne gaskiya take kawai ko kuma abin da madan ta faɗa gaskiya ne to amma su wayannan mutanen ba su yi haka ba sai aka ɗauko aka kawo wani sikeli na awo na adalci aka ce bari mu auna mu gani idan abin ya faru ta kaza to suna kallon laifin wani idan kuma ya faru kaza laifin wani ne wani makarici to me ya faru falan mara a kamisa hukun da min dubur lokacin da aka ga rigarsa kuma an yaga ta baya kala sai wannan mutum yake cewa kaga wannan inda homin kai da kunna ku mata wannan daga cikin da kunna munafinci ne irin naku kaidi makirci ne irin naku domin inda kai da kunna kun san ku mata kai ku wallahi azim mai girma ne domin ita mace da kake ta kallo tana da kaidi <clears throat> kuma kaidinta mai karfi ne kaidin mace mai girma ne to shi ne suke faɗa inda kai da kunna azim wannan magana magana ce da wasu suka yi ba Allah ne yake cewa inda kai da kunna ne azim ba magana Allah ba ita ƙur'ani akwai magana Allah ko kuma hikaya da aka kawo kan maganganun wasu to shi sa wannan mutumin da yake cewa ƙala inna min kai da kunna inna kai da kunna azim cewa ya ƙala cewa yake shi ko a haƙura ko idan muka ce a ji haka ni ban da murya sosai amma kuna jiyowa to bari daga muryar ta kawai kawai a haƙura to an fahimta to sai ke cewa inda humin kai da kunne. cewa wannan abin da ya faru kai da ne domin inda kai da kunne ce domin kai dunku azimin mai girma ne shi yasa kada ku ɗauki wannan maganar a matsayin magana ce wacce Allah yake cewa mata suna da kaidi mai girma ba haka ba ne wani mutum ne yake ba da bayani cewa kaidinku ku mata a bace mai girma duk da babu wani bayani da ya nuna ana inkarin wannan maganar da yi domin kowane bil'adama yana da nashi irin kaida annabi yusuf alaihi salatu wasalam a nan gaba za mu karanta inda ake cewa kazalika kidna li yusuf shi kanshi annabi yusuf alaihi salatu sai da muka koya masa muka nuna masa yadda zai wani irin makirci amma na shari'a shi makirci ga baki ɗansa ba haramun ba ku gane idan za a yi makirci domin a samar da maslaha to ana yi mai makirci shine duk wata siyasa wacce aka yi wanda wanda aka yi wa siyasar ya kasa gane me ake nufi kuma aka yi mar don a samar da wata mai maslaha ta al'umma tashi da kuma ta al'umma da kuma ta kowa ko kuma a'a wata maslaha da ake so a samu wanda kowa zai samu tsira to wannan ita ma muna kiranta mai kaidi makirci na ba ana nufin makircin banza ba cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mugiratu bin shu'uba wato mugiratu bin shu'uba yana ɗaya daga cikin kun mutane wanda ake cewar duk cikin sahabban manzala babu wanda ya fi shi iya kaidi amma shi kaidin da mugira ta dan shuba yake ba kaidi bane na cutarwa har ake cewa wallahi idan gari yana da kofofi goma sha biyu a ce kowace kofa ake so ya fita daga cikinta kuma kowace kofa sai ya yi wani kaidi kafin ya fita aka ce mugira ta dan shuba sai ya fita daga wannan kofofin gaba ke daya to wannan kaidin da ake nufi shine siyasa ta wayewa da kuma hikimomi na cimma wani abu na alheri ina fata an fahimta da kada mu ce kallo duk ke ya ci a ah, ci ai wannan ai wannan makirci ne a ah. ana yin makirci don a samu ma'ana a cikin wani sahabin manzon Allah sai lokacin da aka yakin Khaibar an yakin Khaibara akwai wanda suke can suna jira abin da suke jira shine wato su ji labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kai shi kasa. to wani mutum yana so ya karɓo wasu bade a wurin Qurayshawa amma ya zo gurin manzala ce rasula kaɗan ba ni dama zan faɗi wasu 'yan maganganu manzala ce je ka babu laifi ka je ka faɗa to da ya je gurin sai ce sai su ya ce tab ai an yi nasara akan musulmai <clears throat> da aka an yi nasara akan musulmai da aka je yaƙe kai bara an karkashe su an karɓi dukiya yanzu ana nan an tara dukiya ta sayarwa a kaibar da aka ɗan bashi wasu abu ya je su nan take aka rinka tara masa dukiyoyi don a bashi don ya je ya so wa'annan kaga wannan wani tsari ne na shi ma kaidi da yayi don su cimma wata matsaya wanda suka tsara da manzon Allah ina fata an fahimta da haka muna bayani akan kaidi ba duk kaidi bane yake ne haramun ba ina fata an fahimta mu gira ta dan shu'uba sai da yake bayani bayani yake cewa duk irin kaidin da ya kai ya ce wallahi sai da wani yaro ya man wayo ka ce wani yaro ya ce wallahi akwai wani yaro kawai da ya kai shi kasa abin ya bashi mamaki aka ce me ya faru sai ya wata rana kawai yana zaune sai yaron wato ya kira yaron sai ke ci da shi yana so ya aure wata yarinya amma ya masa bayani akan ɗabi'unta sai ce gaskiya kada ya aure ta domin ya ga rungume ta mugira dan shuba ya ce ah, shi ko a ce ya ga rungume ta gaskiya baya auren ta duk sanda yake mata ya haƙura bayan wani lokaci sai ta da yaron ya aure ta sai zo ya sami yaran ke kai fa kake gaya min yarinyar nan kaga an rungume ta cola ba ƙarya na ma ba an rungume ta amma baka tambaye ni babanta ne rungume ta <clears throat> to sai ke faɗa shi ne bayan ya tafi sai ke cewa gaskiya shi bai ga wanda ya taɓa masa wayo ba a duniya irin wannan to bi mana duk yadda ka kai da kaidi an san shi amma za ka iya samun wani ya fi ka iya kaidi yan dabaru ne dai kawai na cimma wani abu kamar da annabi yusuf alayhi salatu wasalam ya yi yan dabaru ya mallaki dan uwansa bilyamin aka ce kazalika kinna li yusuf shi ma wasu in makirci kamar a tura ambasado wata kasa ai zai ta ƙairace ce ko ya dan faɗi wannan mugun duk da ya tallata me ƙasarsa ba ka zuwa ka zo ka ce a kasar ka ƙasar banza ce kamar samarin najeriya eh, ka san kana so ka samu allah ya sauki ka samu new generation na samarin mu Allah ya sauke washi gani yake wayewa ne kawai ya zo kan social media ta zagin mi kasarsa ana matafi shi a shi tunanin ya ɗauka wayewa ne kuma ya ɗauka wa'anda yake zagin ƙasar a gabansu su ƙasarsu su ma daɗi suke ji taba da yake su sun ɗauke shi wawa sai su shuru sai su rufe matsalarsu sai su rinka taya shi alhini oh haka ƙasarka ka take Allah ya sauke shi kuma abin da yake fuskanta abin da suke fuskanta ya fi me ya fi na shi ne tsoron najeriya shi shi kuma gani yake ya burge zaki sa kawai to ita kuma ƙasa da kake ta kallo ana ba ta kariya da duk abin da ake iya ba ta kariya a ɗan yi wannan dabara a ba ta kariya a ɗan yi wannan a ba ta kariya ka faɗi wasu abubuwa domin ka tallata ƙasar ka wata al'umma su karɓe ta za mu zo wannan in muka zo lakca ce mai zaman kanta za mu faɗi wannan matsayin yin wannan a addinance. domin muna ta kallo i eh, ta ƙasa ba wai kana yadda ita bane Allah yayi ka ƙasa yayi ka ƙasa manzo Allah har ya gama rayuwarsa bai ce ba ya san maka ba duk da an kore daga maka ya ce Allah ka sani babu garin da nake so a duniya irin garin mi maka da ba dan al'umma ta sun fitar da ni bai ce wala da ban fita ba ba wai yana son maka bane saboda saboda garin sa sahabban manzo Allah aka suka fita suna barin garin makka saboda garin su duk da halin da mutanen makka suke mummunan hali ba su ki garin me makka ba domin wannan garin su to daga cikin wauta sai ka samu dan adam wai shi wai kawai saboda abin da ake yi a garinsa bai yi favorite ɗinsa ba sai ya fara zajin garin ya tsitsinewa a garin albarka kuma yana zaune a ciki sai ya zo cikin wani forum forum din fa na kasar waje ne kawai sai fara zagin kasarsa Allah ne a kasarsa shi wallahi tallahi dama a ture aka yi shi shi kuma bature na kallon ka yana ƙara kallon ka a matsayin mi wawa har abada baka zama bature baka zama bature baka zuwa ko Nijar baka saka zama dan Nijar ba wallahi baka zama baturi ko da sun ce da kai sun baka wani wayi me ne kai ma ka zama me dan kasa ai suna nufin wawa ne kai kawai kaga sun baka wannan dan kasa wala suna nufin kai wawa ne amma kai ba za a gane ba domin abin da suke nufi shine ka zo ka amfane su kai eh kuma yanzu za su iya amfani da kai don su cutar da me ƙasar ka kai to shine tun da ka ajira yanzu ka zo ka zama ɗan ƙasa amma wanda yake da hankali ya san a haka ba <clears throat> ai ƙasar ka ƙasar ka ce duk lalacewa ne kasaka kasaka ce duk yadda kasar ka ta lalace kasaka ka ce to kuma dole samari su yadda da haka kasar su ce kuma kuskure ne kana saurayi ka zo kanan kasajen kasa wai kai kawai burin kawai ka tafi Amerika kai ka tafi ingila ka zo kanan kan gawa yawanci sana'ar da suke ka je sai sun baka kunya yana dan wanke gawa yana dan sauransu ana kallon ana kiransu sunan banza ana wulakanta shi an bashi wasu 'yan kuɗaɗe ya ɗauka kuɗi ne in ya dawo ya dan caccanza sai ya dan yi gyare-gyare sai ya tashi ya tafi sai ya koma ta zagin kasar sai ya ce shi yayi wa Allah godiya ya rabu da wahala ya koma cikin tsiya to falan mara aka misa da min duburin da aka ga rigarsa an wato ya gata daga baya kala ya ce inda ku min kai da kun ya wannan makirci ne irin naku inna kai da kunna azim don lalle makircin ko wani abu ne mai girma makircin ko wani abu ne amma ku gane fa duk da haka mace na da makirci fa yawwa dan manzala ka ce fataku duniya wa ne nisa ya ce wallahi ku ji tsoron duniya kuma ku ji tsoron mata Allah ita mace kawai abin tsoro ce manzala da kansa yake cewa innal mar'a tuqbil bi surati shaitan wa tudbir fi suratihi ita mace da surar shaitan take fuskanto mutum kuma da surar shaitan take juya ma baya duk abin da ka gani ba haka bane shi sa duk abin da ka gani a gaban mace ba haka bane in ta juya ma ba duk abin da ka gani fake ba haka bane illusion wa'annan illusions din kuma lashe ɗin satanic illusions ne wallahi to shi sa mutumin da ya fara zina baya daina domin shi zai ce da kai wannan tana daɗi da ka je kanta sai ka ji kuma kai wannan za ta fi ta daɗi tun kana dogaye kana dogaye sai ka ta tsawo in ka kure tsawon sai ka ce kana kallon gajeriya za ta fi in ka kada gajerin sai ka koma duma-duma ita ma sai ka kare ka ce ka fito mu dai wacce take dai yan sirit kana kallon ta daɗi haka za ka yi ta yawo ƙarshe ta koma kana yi da dabbobi domin duk abin da shaɗan ke nuna ma babu wannan abin babu shi duk irin yadda yake kamanta maka daɗin babu shi to kuma babu inda shaɗan yake samun nasara kan bil'adama irin da mace to sai zai ɗora ka akan ta shi shi yasa manzala ke cewa farkon fitinar ta fara shafar banu isra'ila ya ce wallahi mata ne wallahi ko gari ka ga soyayya ta yawa a gari to garin ya lalace wani malamin mu na bamu labari tarihi ya ce wani gari ne ake so a yaka a da irin zamanin dacan da mutanen suka zo garin shi suka ci da wani yana kuka a daji suka ci bawon Allah ya kake kuka sai ce wallahi wata barewa ya emin da kibiyarsa amma bai same ta ba shi ne ke ganin kamar shi a ce ya emin barewa bai same ta mai da ke ba kamar irin da sharp shooter ne amma yanzu an samu matsala yanzu kenan lokacin yaƙi haka ne ta emin yana nisa dama suna so su yaƙi garin da suka ce lokaci bai ba suka ci wala lokaci bai wannan mutanen ina lokaci bai mu koma suka koma bayan shekaru aru aru suka dawa sai suka ƙara samun wani saurayi yana kuka wannan wata generation ne kuma yana ta kuka wiwi yana kuka bawan Allah me yake faruwa ya ce wallahi wata budurwarsa ce ta bata masa da suka ce ku shiga time me ya yi domin sun gasin zama duk daga lokacin da mace ta bai ta cikewa mutane me jagoranci a rayuwa shi ke na al'umma ta kare shi ne kalmar la yuflihu qaumun wallo amrahum mara daga lokacin da al'umma suka ga cewa mata ne suka jibinci al'amuran domin daga lokacin da al'umma ta fuskanci mata to matan da kuma suke musu jagoranci da kaga al'umma mata sun jibuta al'amuran sun shige gaban su to wannan al'umma ba ta nasara har abada in ji manzon Allah wannan hadisin bukhari ne ya rawoto ruwaya ce ta abu abubakarata sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. la yuflihu qaumun wallu amrahum almar'a ba su rabota Yusuf kai Yusuf a arid an haza ka kawo da kai gabarin wannan just forget about it domin in aka ce a yi hukunci tsakaninsa akwai matsala an gane ka ce kai Yusuf kawai da kai kawai just forget Ku duba abin da suka gaya Yusuf manta da wannan domin duk abin da aka ce da kai manta da shi ba ana nufin ba zai dawo ba ya kamata ku fahimta Yusuf me arid an haza Yusuf ka kawai da kai gabarin wannan duk abin da Allah ya ce kawai da kai gabarin sa to kullun yana reoccurring ina fata an fahimta idan aka ce wa arid me amil jahilina ka kau da kai gabarin jahilai ai har abada ka rika kau da kai gabarin su kenan dan shi jahili ba zai taba bude ma jahilcin ba eh shi kullun a jahilcin yake to kai kuma kullun a me a kau da kai kake Ni ma jahilci sai ka kau da kai ya ma jahilci ka kau da kanka to shi ba yutu aka ce a arid me ka kau da kai don forget about it kamar ana so a ga maka zafa a maimaita ita kuma ɗabi'a ta mace in ta sa abu a gaba tana so in dai abin na da alaƙa da soyayya sai inda ta ya ƙare akwai littafin da nake so kowa ya je neme shi don zai taimaka maka sanin ɗabi'a ta mace washi ɗaukul hamama fil alafat wal alaf na shi shehin malami ibn hazam al-andalusi ku dubi littafin akwai da turancinsa an gane na turancinsa suna kiransa ring of the dove ku je ku nemi littafin ko yanzu ma kaɗa bana ring of the dove na ibn azam za ka wato a wannan littafin ya yi ƙoƙari ya fito maka da wace ce mace za ka san wace ce mace a wani ya littafi ya kira ta akbarin nisa shi ma ku nemi akbarin nisa littafi ne mai kyau wanda zai ba ku dama ku san wace ce mace ka san mace ta komai ka santa ta kallanta ka santa ta fuskarta ka san yadda mu'amalar ta yake wala akwai abin da ibn hazan ke faɗa yake cewa duk duniya ba mai sirrin mace kuma ba wanda ya kai mace taurin kai duk da kake kallo duk yadda ka gani namiji na taurin kai bai kai taurin kan mace ba kan nan babu wanda ya kai mace sirri amma a zahiri sun fi kowa yaɗa sirri haka ne za ka ɗauka yanzu mata suna tona a kan fimi asiri amma ƙarya ne ba wanda ya kai mace sirri suna da sirri tsakaninsu shi sa wasu abubuwan da ke faruwa rayuwar mace kawai sai mace ba ka taɓa sani kuma ba a gaya ma kishiya da kishiya ta babu irin bala'in da ba za su yi a duniya ba amma akwai sirrin da ba za su gaya kowa ba kuma ana bala'i bala'in da za ka ɗauka ba kowace ta tana nema ta ƙarasa ɗayanta ‘yar uwarta amma akwai sirrin da ba sa faɗa to idan mutum bai santa ba to wannan dogon bayani yana kallon ba gurin karatun wannan ba ne an gane to wannan kenan a takaici ya ce yusuf a arid an haza kai yusuf kawai da kai gabarin wannan kamanta wastagfiri li zambik ke kuma ki nemi gafara ubangijinki ki nemi gafara na zunubanki don kin yi zunubi domin kin yi wa nan shari kin neme shi ki kunti min al khati'in dan ke ki kasance cikin mutane masu kuskure abinda kika yi kuskure to yanzu matar babban mutunci kuma wannan abin ya yaɗu a gari ai za a fara hira kuma ko to shi sai hira sai labari ya yaɗu a gari wa qala niswatun fil madina sai mata a cikin garin misra sai suka fara faɗin maganganu ina cewa imra'atul aziz oh matar aziz ce fa Turawudu fataha an nafsi ta nemi bawanta a karan kanta tana nema ta yi lalata da bawanta eh matar azizu ba an gane matar azizu irin labari ya yaɗa me garin misira ana ta yaɗawa matar azizu fa imratul aziz turawud fataha an nafsi kai ka ce kar shafaka hahu shagafa hahu ba ai so ne lullube ta yanzu mata har sun bata me eh sun ba ta mafita suka ce sun yarda nan babu abin da soyayya ba ta kai me mace ta yi ba suka ce karshe gafa ha hubba amma inna mu inna lanaraha muna kallon ta fi dalalin mubin tana cikin bata bayyani. bi ma'ana wannan soyayya ta kai ta makwara har ta wuce gona da me da iri ta nemi bawanta wannan shine abin da ya hada a gani barin tambaye ku ta ji kunya eh ina so ku koyi wani abu ba, don yanzu hira muke ta ji kunya ba ta ji kunya ba amma yanzu labari duk ya haru ba ta rika shiga cikin lungu ta shi ta kasa fitowa ba kuma ta nemi bawan nata ba ba ta nema ɗin kuma labari ya haɗu a ko'ina falon ma sami bi makrihinna da ta ji makircin da suke ta mata ana ta yaɗa zantanta a nan almakar a nan gurin wannan ya haɗa zantuttukan da suke a cikin gari wajen mai bata mata suna haka take tunani domin wannan abin da ya same ta su ma zai dama in dai ka ci an yi wannan taron Allah kaɗai ne ya san me ake a ciki Falon falamma sami'at bi makrihinna a yadda ta ji kirtin tutu arsalat hinna, sai ta aika zuwa gare su wa atadat lahunna mutaka'a sai ta musu tanadin wani abin da za su dogara da shi ko lemo ko wani abin haka wa atat kulla wahidatin min hunna sikina sai ta ba kowace a cikin su wuka yar aska haka da za a dan yayyanka abin kowace aka ba ta ɗora wa kala ta ce da shi annabi yusuf ukhruj alaihinna fito wurin su mu gani fito su ganka wanda taron mata ne wai kun san me nake so ku gane kuwa taron me ake yi taron mata ba fa ya canza da ka duk abin da kuka ji anan ba ya canza haka taron mata yake da ka in mata ka tafi taro da sauran mata haka taron me mata yake ga taron mata na yi Falon mara ainihu da suka gan shi akbar na hu suka girmama shi dab wa qattana aydiyahu da suka mamanta suka dinka yanke hannayensu jini na fita ba su sani ba kawai suna kallon wa annabi yusuf da kuma irin kyawun da Allah ya masa wa kulla suka ce tab hasha lillahi tab kai can Allah tab kai can kai ba haza bashara wannan wannan ba mutum bane Ina haza wannan dai abin sani abin da sani in laface malaku wani mala'ika ne shi ma mala'ikan karimun mai karamci ana ba mutum bane ai ai ya wuce wannan taron ina mata don a nan gurin ba a ce da mu akwai namiji ba iya mata ne suke taro august meeting ɗin ƙarar sai ta ce to fa zalikunna alladhi lumtunani fi wannan fashi kuke zargina a kansa? wai kuka ce na neme shi to wala an nafsi na nema na nema a to kuma fasta asam ya ƙi wala in yaf'al kuma wallahi in bai aikata ma amuru abin ya na umarce shi da shi ba la yuzjanan wallahi sai an sanya shi a prison wala yakuna min sagirin kuma wallahi sai ya kasance da cikin kaskantattu wallahi mata suka ce akin yi daidai ai ba faɗa ba <laughs> amma su a wurin shi shine me ah laye da gaskiyarki ah amma kun ga da ta zo gurin ta ɓoye taron me ake yi taron mata ta ce na nemar a na neme shi wallahi kuma da na nemar ya ƙi kuma wallahi in dai abin ya na ce ya ƙi in dai abin da na ce ya ya wallahi sai na sa an sa shi a prison kuma sai ya wulaƙanta eh suka ce kwarai kwarai a kin yi gaskiya haba akwai wacce ta koma gida ta gaya mijinta tambaya nake yi akwai wacce ta koma gida a cikinsa a tarihi ta ce da mijinta ai da wallahi ai abin da muka gani tab ai malam annabi yusufun nan tab ai ta nemar ta kuma ci wallahi in bai yadda ba sai ta sa ya shiga me prison a kowace ta faɗa ka babu duk matar garin babu saboda taron da aka yi na waye taron mata ne in kun duba sai can ƙarshe ɗake ce to al'ana me hasa hasal haƙ duk mazangarin garin ba san abin da ke faruwa ba duk mazangarin garin babu wanda ya san abin da ke faruwa shi tana ce da ku ba wanda ya kai mace sirri a duniya ku duba magana ta ibn hazan ba wanda ya kai mace sirri a duniya babu in ka ga ka takura mace ta faɗa maka sirri dama ta yi shirin me faɗa maka ne kar ka ɗauka wahala ba a sa ta faɗa abu tana da taurin kan da namiji wallahi bai da shi wannan halittar da kake kallo da aka jin matan garin kaf suka haɗa kai aka rasa ɗaya da za ta je ta ce to ga fa abin da aka faɗa kanwa annabi yusuf babu wani ta faɗa kuma suka ɗaure mata gindi an gane ya suka ɗaure mata gini? suka ce shi kenan kawai daidai kika yi ƙala ya ce rabbi sijin ya ce ubangiji na wallahi firzina a habbu ilayya ya fi soyuwa izuwa gare ni min ma ya da unani ilaihi fiye da abin da suke kira na izuwa gare shi Allah gara in yi firzin din da a ce na je na sadu da matar da bai halatta in sadu da ita ba Allah gara firzin din wa ila tasrif anni kai da hun Allah idan baka yaye min makircin su ba Allah Allah fa kai za ka yi wannan ba ni ba dan kai din mace bala'i ne kamar da ake faɗa maka Allah in baka kauda min ba shi ta wani lokacin na sha faɗa ka je da zuwa kana kallon wai kai karfin ka ne a ah. annabi yusuf alayhi salatu bai fito cire shi wallahi shi ba isa ba a ah, yace Allah wa illa tasrif anni me Allah in baka kauda min da kaidinsa ba Allah to asbu ilaihinna wallahi zan kwarange zuwa gare su Allah saboda wato wato pressure ta yi me yawa Allah ka kauda min shi Allah amma Allah ba kauda min shi wallahi zan bar zan bar ma wa akun kuma zan kasance mini aljahili daga cikin jahilai wanda gashi ya ga dalilai da ya ce kada ya yi amma duk da haka ya ji ya bar ma ya afka Allah ka kauda min kar in zama irin su abin da nake so faɗa muku shine ku ɗauko bayanin tun farko tun farko Allah ya mana wani bayani a Qur'ani farkon abin Allah kai wala kad hammad bi wa hamma bi halawla amme ra'a burhana rabbi Allah ce kazalika linasrifa anhum min su'a wal fahsha Allah ya faɗa maka annabi Yusuf mu muka hana shi abin mu muka kauda masa bala'i in ka ga baka yi zina ba Allah ne ya hana ka wallahi Allah in ka gaba kai zina wallahi Allah ne ya kare ka in ka gaba ka birma bala'in mace ba Allah ne me ya ka daka ka cewa Allah ka me in kuma ka ga wani ya birma ka roƙa Allah ya fitar da shi daga wannan me bala'in ka jera zuwa kana daga me ka faɗa kana ganin ga annabin Allah ya ce wa illa tasrib ne kai da kullu Allah in baka cire min bala'insa ba makin shi Allah baka kauda min shi ba Allah asbu ilaihinna zan birma zuwa gare su Allah zan ya Allah ba kuma in ni haka wa a kumme minal jahilin sai in kasance cikin jahilai fastajaba lahu sai aka ansa masa kenan me yayi addu'a yayi shi sa ku gane addu'a ci ba karfin ka ba fastajaba lahu sai aka ansa masa addu'arsa waye ansa masa rabbuhu ubangijinsa wace irin ansa ya bashi fassarafa anhu kai da hun sai aka kauda masa makircinsu ya ce ci annabi yusufu to barin dawo kanka kai fa eh ka san da kai min babu aula dan baka a cikin me hasalan annabawa ma asumai ne amma Allah ya ce Allah ne ya kare shi to kai fa da ba ma'asumi ba da haka in ka gaba ka aikata zunubi ba ya kare ka Allah ita zunubi ba ta barin kowa kowa zai iya aikata zunubi to amma kuma Allah ne yake kare dan adam sai a kange shi a hana shi aikata to kuma sai ka roƙi Allah Allah kare ni in ka gaba mutum na shan giya za ka iya tunani giya ina wannan wannan wannan wannan uh, mutum na shan giya eh Allah ka kare ni ku gane duk da kai kana kyamata in ka ga mutum na cin alade kai kai da kyamata Allah kare ni dan Allah ta dan in ka tashi burma wala sai ka ji a duniya ba naman da kake jin daɗin sa irin naman mai alade yanzu kaga mutane suna ganin kamar da mamaki kai dai Allah ya kare mu da sharin wa shedan shi duk zunubin da kaga mutum na aikata wallahi ka roki Allah ya yi maka don wani zunubin sai ka rinka mamaki ya wanda zai rinka yi ya za a yi wala a ce ya yi kaza ka ga wani mutumin kirki da suka ya ja burma wani mutumin kirki sai je ka sai je kisan kai ka ga dalilin ka a tambaye shi kai ba ka rika mamaki wai me faru ka kuma kullum ka roki Allah kar ka kashe kar a kashe ka ko ka za ka yanka sai ka ji wani abu a ranka shi ta duk lokacin da za ka fita akwai addu'a da kake yi bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa me a'udhu billahi an me au me au azilla au me au ajhala au me au azilla au uzalla au ajhala ayu jahala alayya wannan addu'a sai kayi ta kullum abin da kake roƙa shine Allah kada in bata kar a batar da ni kada in yi jahilci kada ni ma amin kada in zame kada a zamar da ni kullum za ka fita kada nufin kar in yi kar amin don lokacin da za ka fita da motarka in baka buga wani ba ai za a iya buga maka to ka roƙi Allah kar in buga kada kuma me a buga mun tunda kafi kowa iya mota da dojin kaya can kaya can ka samu wani ya gangaro daga wata unguwa irin wannan unguwar da gudu ka rasa ina za shi kawai sai ya zo ya shige ku wanda za a ajiye a kiyama a ajiye shi wanda kuma za a ajiye shi a bakin gaba a ajiye shi a bakin gaba haka kawai ka rasa shi kuma wanda mai matsalarsa to sai mutum ya roƙi Allah ya kare shi amma an ansa masa fastajaba lahu rabbuhu ubangiji ne ya ansa masa fasarafa anhu da hunna sai aka kauda masa makircin su inda huhuwar samiul alim domin shi Allah mai ji ne kuma mai ilimi ne in dai ka roƙe shi dai kare ka duk abin da kake bukata ka roƙi Allah fitina tare da zaka fito ka roƙi Allah Allah kada ka sa in yi zunubi ka roƙi Allah kada in kwama cala kada amin kwama kwama cala kar in kashe wani kada a kashe ni kar in zagi wani kar ma a zage ni kar in cuci wani ni ma kada me a cuce ni kar in zalunci wani Allah ni ma kada a zalunce ni yadda na fito salin alin Allah ka mayar da ni gida me salin alin addu'a ce in Allah ya ansa maka shi ne kenan in an in kuma Allah ya ga dama shi kenan kawai sai a samu wani jahili ya zo maka jahilci karasa rasa me ya faru wani mutum in ya zo ya baka wani abu ka rika tunanin to wannan wai wai me hada ka da shi ne haka ne ko ka rika tunanin wai shi me hada ka da shi ne haka kawai me hada ka da shi wala muna da wani aboki a Kano haka kawai yana tuka bus bus yake tuka a sabon gari kawai sai wani irin masu turan kurar ruwan kawai ya shige masa da kurar ruwa a tattar kawai sai ya fito da bus da fushi kawai yana tura wancan ya faɗi ya mutu shi kuma ya turo shi shi ta kullum ka fita kai addu'a daga police station sai prison sai da shekara goma sha bakwai wanda kaga normal manslaughter ne dan tura shi ko sai ya mutu shekara goma sha bakwai ya fito ya fari kal shine ne in ya zo in ka zagar ka zagar ka zagar sai ya sa hannu haka ya rike hannu haka ya ce oho dai kai ta da abin da aka yi kai ba ya koma wannan gida ba ya koma ba dai zaji ba haka zai haɗa hannunsa haka ya haɗa bi ya rike su gam kai ta zagin saboda bai san me ya koro wannan mutumin ba duk da ka fito ka roƙi Allah ka roƙi Allah Allah ya yi ma sun ba ba badalakum min ba mara dimara ra'awul ayati. ina ganin ana ya kamata mu tashi an gane sai mu ji amma ya kamata ku fahimta an ansa masa addu'arsa daga cikin addu'arsa ya fi son firzina fiye da mi zaman sai da ya shiga firzina kowa ya yi tunanin me zai baɗawa mi Allah ubangijinsa ya ce rabbu sijinu a habbu ilai mun maya da unani ilai sai aka ansa masa har da wannan kalmar wa illa tasrif anni kai da hunna asbu ilayhinna wa akumbe fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu me kai da kunna innahu me huwa samiul alim domin abin da ya roƙa Allah Allah wallahi ni na fi son prisoner fiye da wannan zana, ko ka riga ka faɗa da kake nema to kuma Allah ka da masa a da masa kuma aka shigar da shi me firin za mu da haka in za ka yi addu'a ka rinka duba gaɓoɓin me addu'ar in Allah ya tashi ansawa Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya wadata da ya ansa rabi ya bar rabi sai ya ansa duk anan za dakata kowace gaba ta addu'a tana da matukar muhimmanci amma misali da an yi kaza da an yi kaza kaza ne wannan ma manzon Allah sama ya ce da mu iyakun walau na hane ku da faɗin ina ma dama don fa da law taftaha hamali shayatin ita ina ma dama tana buɗe aikin shaidanu da ga kenan a dunkule ba za mu ce da kai wato dan me yasa ba ko kuma ai da ya addu'a kaza amma dai ku in za ku yi addu'a ku gane kowace gabar addu'a ku tana da matukar me muhimmanci komai Allah zai iya baka ba abin da ya gagara ubangiji wa alaikum assalam zan zo kanka kaka da. alam faɗin azizin misra ko faɗin wannan mutum wasu ta gafari na zarbi. Ah. kuma su mata wa kunna hasha lilla. Hmm. ga su ba musulmi ba amma sun ba wa Allah wata siffa tashi hmm. bai kuma wai ato ba gashi ba sun mana adalci ma ko ba ga adalcinsu ba ai ba ana nufin wai ai ba ana nufin wai sai mutum zai musulmi zai zan adali ba ba shi sa abdullahi gwanda yake cewar ita ƙasa tana tana <clears throat> tabbatuwa akan kafirci in akwai adalci amma ko da ƙasa musulma ce rushewa take idan aka yi zalunci ko da da musulunci shi adalci kowa na iya yi ai wai ba wa Allah su fata shi a matsayin su waɗanda ba musu Wai wata suka san Allah ba waye bai san Allah ba a'a sun san Allah ba inda fir'auna da to ba mai ya ce ana rabbukumul a yi shi ya yadda akwai ubangiji ai amma shine dai babban a gani kuma da ya tashi ma neman ubangijin Musa ba sama ya ba A li ya hama ana allatin waje allimi sarha to inni la azunnuhu mi kaziba ba cewa ya bari ya je sama ya kamo ya samu ubangiji wannan Musa

to ai abinda Allah ya faɗa illa man ukriha wa qalbuhu mai mutma'innun bil iman idan ya zama akwai takura <clears throat> wannan takura kuma ta kasa kashi kashi akwai takura ta renouncing din imani wannan dama ai ka faɗa ta ba akan zuciyarka bane ita kuma daban ce ko da dan marin ka za a yi kace kai ba dai kafir eh na ji amma dai kai an san me yake zuciyarka wannan zaman sa daban ne shine wani ikrahi da za a yi ma to shi kuma wannan zina ake so yi kaga azina wata wata daga cikin manya-manyan me kaba'irai ana so ya yi zina ne to shi kuma sai ga da zina gara me saboda sun yi tiritin su da prison idan bai yi zina ba ya tafi prison kuma sai ya auna wani ne ya fi alheri to sai ga ai a wannan gabar wato prison din tafi masa alheri fiye da me fiye da wannan zina kuma annabin Allah ne baya zunubi su annabin su annabawan Allah ma asumai ne yanzu misali kamar mutum ne a ce ko ya zina ko a kai shi prison to kaga dole prison zai zaɓa kan zina amma ko ka yi zina ko a kashe ka ya zaɓi zina kada ya mutu misali nake baku to akwai abubuwan da mutum zai auna wane ne ya fi wani yana da yawa da haka ya danganta ga da wane abu da wani abu aka juna maka an gane me nake nufi ce to kai zina ko kuma duk dukiyar ka mu ɗauke ta sai ku ɗauke dukiyar amma ka yi zina ko mahalaka ka sai ka yi don ka rayu domin wannan talafin nafsi ne in ka tafi kuma da yawa akwai abubuwa da dama an gane me nake nufi to to nan kenan amma ka kashe wannan ko mu kashe ka ba za a kashe shi ba eh gara a kashe ka ba ka zo ka ce don an yi tiritin a kashe ka kai ma <laughs> ka ce kai ma za ka kashe wani don kai ka rayu ita shari'a ba ta yi wannan ba to shi ta ce ikrahi kala biyu ne akwai mulji'i akwai gairi mulji akwai wanda kana iya ɗauka akwai wanda ba a iya daukar sa an gane akwai wanda kawai you cannot resist it akwai wanda kuma is wanda yake is irresistible ikrahi ne zaka iya resist zan kore ka daga aiki zan bata maka dukiyar ka zan yi sauransu wannan je ka yi ma ka fasa ma ta riga rana fadi kaga wannan wani abu ne daban an gane me nake nufi to shi ma din shi ma din za duba gravity din offense din da kuma gravity din abin da ake so ka yi losing to shi ma sai dan adam sai ya mi <clears throat> sai ya auna abin da ya dole ya danganta ga yanayin da mutum ya tsinci kansa misali kai ne bread winner na family din ku. kai kake ɗaukar noyin mutane wajen ɗari kana kai su makarantar boko su ne suna studying a ka. an gane me nake nufi duk kai kake kaza kai kake kaza sanadiyarka ko wasu mutane da dama da kake ɗaukar nauyinsu na asibitinsu suna nan inda yau baka kawo kuɗi ba to za su halaka to kuma sai aka zo aka ritsa ka a wani bugiri. ko a yi luzin wannan ko ka sha giya ka ga dai wannan ka ba'ira ce to amma in ka duba gravity din abin da za a yi luzin to sai ka ce kai bari kai wannan don waɗancan su samu mai tsira to yi ce da kai duk abu kowane abu ya danganta ga auna kan nan ya danganta ga mawane ne kai a ina ne mai matsayinka me kake yi da ka babu wani abu guda ɗaya da za mu zo mu ce kawai in aka baka zaɓin wannan da wannan kai wannan kar kai wani wallahu a'ala eh haka ta yi na kisa din nan ya ce ka kashe wani ma ko a kashe ka ina tabbaci cewa in ka je ka kashe wani can din still za kashe ka ko ba ba su kashe ka din ba ai ka mutu ka gane me nake nufi domin it's just like ka trading rayuwar wani innocent person for you are that is too selfish ai ba san ko kaga it's too selfish ai eh, selfish na din yayi yawa tunda mutuwa yanzu ka cudin wancan ya mutu kai kuma ka rayu a shi shari'a ba ta dira wannan ba an gane me nake nufi ba ta dira wannan ba to shi yasa in aka faɗa maka haka ka ce a ah, ku kashe dama aka mutu ba shikenan ba eh. a ah, to shikenan na kama ka tambaya eh, me stance musulunci akan misali magana furta magana ba kamar addu'a ba misali ka ce mutum ai bari ya gani wannan mota zai kade shi sai ga mota ya kade shi hmm. alhali ma ba addu'a ba sai ga abu ya faru to me kamar stance musulunci akan irin maganganun nan saboda ai magana biyu su na taɓa karanta wani a cikin ya wasa ba ka ce in mutum zai magana misali ya zama optimistic akan me zai faɗa da abin da zai iya biyawa magana ma za ka yi kamar Allah ma ya sa abin ya zai faru so me za ka ce game da irin wannan babu wani abin da zan iya cewa kawai dai abin da faɗa dama mutum manzala ke cewa kada ku yi wa kanku addu'a sai da me alheri haka manzan Allah ya faɗa in za ku yi wa kanku addu'a ku yi wa kanku da alheri in za ka faɗi wata magana akan ka faɗi magana alheri in za ka faɗi magana akan wani ka faɗi magana mai da alheri in za ku yi magana kai ayyuku domin mala'iku suna faɗin amin akan abin da kuke cewa kan na akwai wanda suke da kambun baka wanda mu muke kira a larabci masu kambun idanu wanda za ga ya faɗi magana kawai sai ka tara kamar kaddara sai ya ga abu ya me ya auku magana ke shi da ke ce halla labarakta wani ko in sha'awar abu ya shi mun sami hadisi na sa'al ibn hunayf wani in ya kalli abin ya burge sosai sai ya lalace kuma ina ga ibn adalbar ya yi littafi a cikin kita a cikin tamhid sai ya ta dogon bayani wani ma ɗaya daga cikin sa wanda yake da wannan banda ɗaya cewa in ya ga abu ya burge shi sai ya ga wani irin zafi ya fita daga idanunsa ya hici da wala abin ya lalace ke to za ka zo tuni to shine aka ci mazar ke ce hal labarakta ba za ku nemi albarka ba to irin wannan shi ta za ga uh, dattijai mu na da in su ke kai tabarkalla za ku ji tana faɗa wannan kalma ko tabarkalla yawa irin irin da ya su sa albarka saboda kada ya zama suna da wannan kambun mi baka ah, babu wani hanya ta yasa gaba ɗaya dai na dai mu ce da Allah kada mutum ya faɗi magana ko da a kansa sai magana ta alheri kada ya faɗi magana a kan wani sai magana ta alheri akwai wani malamin da muka yi na makarantar mu, wato sai da muka girma muka fahimci bai taɓa zagin mu amma lokacin da muke tare da shi mun ɗauka zagin me yake an gane kuma ni abin ma ya tasiri a tare da ni wajen yara za ga ya biyo yaro na ta bubula da ɗan kirki mutumin arziki to amma yadda yake faɗin ɗan kirki da mutumin arzikin za ga yana faɗin shi da faɗa irin kai yaro za ka ɗauka kamar zagin ne ko da kubula Allah ya ba albarka yadda zai faɗi Allah ya ma albarka da idanun da zai zazzare da sauransu wato ya yi kama da kamar Allah ya tsine ma haka zaka dauka yake faɗa kama sai da muka girma sai muka gane ashe malamin nan bai taba zagin mu duk laifin da muka yi bai taba zagin mu ba komin laifin da muka yi ko yana dukan ka yana maka me addu'a saboda mala'ikun Allah suna iya faɗin amin akan me wata addu'a da kai shi ta lokacin ka kira mutane tsinannu mutanen banza da sauransu wani lokacin wallahi kawai wani kuma lokacin baka san kai ma kanka matsayinka da Allah ba dan mu lokacin duk mu yana matsayin mu da ubangiji ba ma kike kana daga cikin mallo aka sama alal lahi La abur ba ba kike kana cikin su kai baka sani ba kawai ka ga mutum ya ce da shi kai dai ba za a ga mai kyau ba shi kenan ba zai ga mai kyau wallahi kai dai lalataccen yaro ne shi kenan sai ya lalace to kuma ya lalace ba zai lalace kadai ba don duk abu in ya lalace sai kowa ya ji me har kai da kai addu'a an gane to wayannan suna daga cikin wasu abubuwa kowa dai ya roƙa kansa abin da yake shine mafi dan Allah duk abin da zai fito daga bakin mu mu faɗi magana mai kyakkyawa kada mu faɗi magana mummuna shi yasa ko shugabanni dan Allah mu musu addu'a duk lalacewa da kake gani ya lalace dan wala aka ɗauko ka kai ma aka saka a gurin ba ma ke kai yul perform worse abin da kake kawai ko ba ku sani ba wallahi da haka da Allah ku musu addu'a Abu Zubairi ke cewa law annani ja'abatun da'awatun mustajaba la ja'altu hafil imami da ina da addu'a da na tabbatar in ne za a ansa shugaba zan yi ba zan yi wa kaina ka daina faɗin magana mu kuma yanzu tsine musu muci to duk sai su zama tsinannu kamar kai ne ka kira direban ka ce Allah da sai ka makanci kuma yana tuka ka sai makanci an gane kuma yana tafiya a ɗari biyu na gane saboda ya ɓata ma rai ka ce sai ka makance ya tafi a ɗari biyu kuma yanzu kawai idan baya gani ka gani yanzu ka san ko da kun hau wani wata turba sai yanda Allah ne yayi da kai to kaga kenan baka a duk mutumin da yake ma jagoranci kana san sa baka san sa kada ka yarda wasu mutane su maka jagoranci wanda su ba ba su san mutunci da darajar kansu ba kai dai kawai duk mutumin da yake ma jagoranci ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne in dai jagoranci yake ma wallahi kada ka mata mummunan addu'a wallahi mm. su da su eh su bambanci ne waɗanda suke da kambun ido tu na laraba suna kiran su al'ain su wannan halatta ce waɗanda kuma bayan su kuma imani ne martaba ce take kai mutum za ka tara duk abin da ya faɗa in dai ya ce kaza zai faru sai ya faru in ya maka addu'a kuma sai Allah ya karba in ya ce za ka yi arziki za ka yi arziki in ya dube ka ya ce wallahi sai ka tsiya ce Allah sai ka tsiya ce ko ba ku san waye ba ma kimani ne za ga da rinka bi a hankali gaskiya gaskiya ku daina bata min rai kada yi gaskiya saboda ba maki yanzu ka ban haushi sai in yi wannan addu'a kaga ai bai kyauta ba to abin da na ki faɗa haka shine ba wanda ya san waye babu wanda ya sani wani mutum da kare na ne maza ce rubba asha asa a gabara madafu'in me bil abwabi mutumin da kare na ne da kake kallon sa ba komai bane amma lamala duk abin da ya roka akan ka sai ya tabbata to wannan shi kuma martaba ce ta imani take kai mutum shi kuma imani ayyukan alheri ne da kuma gudun shari shi yake ɗaukaka mai imanin mutum hata za da me guda wa atahum taqawahum kana ƙarin ayyukan alheri kuma shirya ka tana ƙara ɗaukaka har sai a kai martaba da zaka kai wannan level ɗin na imanin da in ka ce da mutum ka ce kaza ko zai faru ana tare da ni to wannan shi ma wani matsayinsa shi ma daban ne wanda kuma suke da kambin ido su kuma halitta ce shi kawai halitta ce kawai shi kuma duk abin da ya bashi sha'awa sai ya lalace da haka dole ya rinka cewa tabarakallahu a sadal khaliqi dole kuma shi yasa kuma wani lokacin kuma kai da kake da shi baka ma sani kuma shi bin idan labin labin wani za a ga kamar yankan wuka wani kuma yana daukar me time da haka dole mutum ya rinka da Allah in ka ga abu ya baka sha'awa ka ce Allah ya sanya albarka a ciki an gane min dan baka sani ba kakkaje je ka ta lalata mutane baka sani ba wani ya lalace ka lalata shi gwada duk kai ka lalata mutane baka sani saboda me bakinka ko kuma idananka. an gane da Allah mutane sai su dan yi taka tsantsan bai da wani rigakafi wallahi babu wani rigakafi manzala bai dauko koyar rigakafin ba sai dai kai wanda yayi abin a zamanin manzala shi aka wanke a masa alwala har da gabansa a ba ɗayan ya sha ya kuma wanka da shi sai ya warke don shi kuma wadanda ka san maita kallon fiye kawai ya faɗi ya fara irin yes mu kuma kaga nan sai a ce tsallaka shi <laughs> kaga amma na zamani za ku ba mu da karatun mu wadda ba za mu karanta hadisin ai na al'ayin ɗin shi kuma ciwo aka yi aka wanke gaban wancan aka yanke wanke bangaren su na alwala aka ba wancan ya sha sai ya warke tamam magana wai wannan fi'ilin manzan Allah ne to wannan maganar kuma akwai wani magani ga kafa da za ka yi kada abin ya same ka to gaskiya <laughs> ban samu wannan ba eh? kawai ka ci gaba da addu'a da kuma rike azkar kawai kan nan shi ma wanda yake da shi bai sani ba mafiya akasari wasu ban sani ba gaskiya suna da shi za ka ita gani duk yan gidanku sun lalace an kamo ɗanka daga police station yau gobe an mayar da shi jibi ya mari mai kosai gata ya birma wani wuka kuma kai ka masa mummuna addu'a baka sani ba ka rasa yadda za a yi da shi ka ba shi komai amma ya saci kosai an gane me nake wani lokacin addu'a ka ce kana da ya an kamo ta a gidan wani an kamo ta a gidan wani karshen ta ma sai ta ka ga inda aka kawo ta ma sai ka rika maki yanzu ka bar kai to duk addu'a ka ce baka sani ba da haka kan nan ku gaya wa iyaye mata magana dan Allah su daina zagin mi. ya'yansu domin mata su yanzu na uwa ki tsinanniya zai kin gani to wannan sai kin gani din gaskiya ita ba ta san irin what is made of ba dan Allah a je gida kuma kullum a rinka yi dan su iyaye mata ba su wa'azin su kasa kafi ne kun san kasa kafi wani maganin tauri da ake sha na na tashe ran na tashe kawai ake sa shi aka sa shi kai yau wuka ba ta shige gaba gobe kuma za ta shige ka sai an kuma sa to shi ma wa'azin mata ka kasa kaifi ne kullum za ka yi yau in kai zai aiki zuwa dare kafin ta kwanta ya expire gobe sai kame sake wallahi for life an gane dai yanzu ka tara mata kana mutu wa'azi kuka za a ga suna yi suna imani suna tashi daga gurin ya rushe an gane to kaka za ka yi taya mata ka kai mata wa'azi yau gobe ka yi jibi ka yi kar ka gaji ka sa malamin islamiyya su ya musu malamin da take ji da shi ya musu dan sun fi respected din magana malamin islamiyya su fiye da kai an gane me nake nufi ni yanzu akwai mai karantar da iyali na kuma shi mai karantar da iyali din shi ma fa dalibi na ni nake masa karatu amma in ya bada fatawa shi ne gaskiya ba tawa ba da haka ni kuma lokacin fatawarsa ni tana dan kai ni kasa to na fi so ni in bada fatawa irin ne irin tawa ka san fatawa irin taka akwai ɗan yadda ake ɗan rarragewa a ɗan ƙaƙƙara haka a ɗan gyaggyara ta ta inda za ka zauna mai lafiya da kai da ita to shi kuma wancan bai san da wannan ba sai ya fito da abin mai gaba ɗaya ni kuma na zo sai in ce laƙarya yake yi <laughs> an gane ni ke ni to za a ga akwai irin wa'annan abubuwan to sai a taimaka gaba ɗaya Allah mana jagoranci subhanakallahumma